karka da alayin gida. To masu kallon mu barkanmu da dawowa daga wannan hutu na ɗan gajeren lokaci kuma kamar yadda muka yi muku alkawari cewa insha Allah ta'ala idan muka dawo za mu koma zuwa ga malam kamar yadda malam ya ɗauko mana bayani dai dangane da ita wannan hanya ta uku kenan to ita ma dai ta bayyana dai hanyar ita ma akwai matsala a cikinta. ta tun daga shi shi wannan ismail bin abi west shi ma dai yanayin abun din da ya lallai shi ma yana daga cikin ruwa da ba a karba daga gare su to kamar yadda kawo cewa koda da wannan mutakaitu za mu iya fahimtar cewa ita wannan hanya ta uku ita ma akwai matsala wanda kuma shi ma wannan hadisin bai inganta ba to mu sani ba dai ko akwai ƙarin bayani dangane da ita wannan hanya ta uku to malam shafi'u saboda ya zama ya bayyana ga masu kallo cewa la aƙalla waɗannan hanyoyin uku da muka faɗi mm, sun bayyana cewa dukansu suna da matsala amma tare da haka malaman salafiyya wahabiyya izala tsakanin baka biyu suka rintsa idanunsu suka kau da kai da'iman wa abadan in suka yi magana littafin Allah da kamar yadda ku yi bayani a baya dai cewa saboda wannan sun kawo ne saboda wani hadafi da suke so su cimma sosai malam suna kullum ba sa so a sasan ba sa so a ci manzan Allah ya ce na bar littafi Allah da iyalan gidana ba sa so su faɗi wannan ko kaɗan yi musu daɗi kuma wannan ba ina yi musu ƙage ba ne na da dalili idan akwai bukata zan iya tabbatarwa malam mustapha ɗayan biyu abu idan muka kalli akari da waɗannan hanyoyin kuma a matsayinsu da suke ta ihu da kuwa su ne matsana ilimin hadisi ɗayan biyu ko dai ya zama cewa waɗannan mutanen da muka yi ishara da nuni malaman ilimin hadisi sun faɗi suna da matsala ko ya zama waɗannan malaman salafiyan da suke ihu da kuwa kan wannan hadisi ba su san cewa waɗannan mutanen suna da matsala ba mm. idan ya zama cewa ba su sani ba kaga ilimin hadisin da suke ba kansu alhakuwal wal insafu bai kamata su ba kansu ilimin hadisi ba bai kamata su kira kansu da malamai ba mm. kaga binciken nasu ba bincike ne na Allah da annabi ba ina maganar ilimin hadisi mutane suna da matsala daga rukunin karya sai barawo sai mai kawo rudani a sabanin da sabani a cikin al'umma annabi ta hanyar yin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam karya sai mutumin da yake ba a rubuta hadisin ji ina maganar an san ilimin hadisi ko kada ko kuma ya zama cewa waɗannan malaman la sun san waɗannan mutanen suna da matsala amma da gangan suke gaya ma al'ummar annabi wannan hadisi ɗin wannan kuma shi ya fi haɗari saboda zai zama cewa su ma sun shiga sahun waɗannan mutanen kuma a nan nake kira ga duk wani malami da ya san yana faɗin wannan hadisi akwai buƙatar ya yi bincike ko dai ya tabbatar akwai shi hmm. ko kuma ya sani in ya tabbata cewa lallai binciken shi ya kai shi ga abin da muka faɗi cewa lallai makaryata su karwaci wannan hadisin duk mutumin da ya faɗe shi kaɗa'an shi ma ya shiga sahun masu wa alkhatam sallallahu alaihi wa sallam saboda ya bi son zuciya bayan ta bayyana masa malam bari mu je mu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wannan natijar da na fitar a haska mana hadisi mai namba dubu ashirin da biyu da talatin da yake cewa gashi nan da bulan rubutu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man haddatha bi hadithin wa huwa yara annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibina ya shiga cikin su duk mutumin da ya faɗi wani hadisi alhali ya san cewa wannan hadisin ƙarya ne kamar wannan hadisin na sunnati ya ce yana daga cikin makaryata hmm. yana daga cikin waɗanda suka yi ma'alkhatam sallallahu alaihi wa alihi wasallam ƙarya wanda ya yi ma'alkhatam sallallahu alaihi wa alihi wasallam ƙarya ina ne makomar shi ta nan za ka gano magana da sunan addini yana da haɗari ba abu ne mai sauƙi kawai ka buɗe baki ba ko mutum ya buɗe baki ya ce manzan Allah ya ce amma ma al'asafi sai ya zama ire-iren waɗannan mutanen ko dai waɗanda sun sani suna ɓoye gaskiya ko kuma jahilai su dai suke buɗe baki suna ce ma al'umma annabi ya ce annabi ya ce annabi ya ce kuma duk bala'in da muke a cikin in ka bi diddigin shi zaka tara ire-iren waɗannan malaman guda biyu ko dai jahilai masu kiran kansu malamai ko kuma malamai masu san rai hmm. masu ridanna gaskiya su ɗora mutane a kan sun sani amma sun sa san rai a cikin in ka bi bala'o'in da muke ciki zaka tara waɗannan mutanen guda biyu suna da rawar da suka taka mai tarin yawan gaske shakshu aibul al yake cewa haska mana isnaduhu sahihun ala sharɗi shaikhai wannan hadisin yanzu da muka karanta isnadin shi ingantacce ne hmm. malam shafi'u wannan yake nuna muna malaman salafiyya wa habiya izala bainal qausaini ne hmm. Allah wani yace me yasa kake cewa malaman <laughs> salafiya alhaq wal insafu sauran malaman makarantun malaman su zaka ji masu bincike a cikinsu suna faɗi wannan hadisin bai inganta ba la akalla ko a ƙasashenmu masu magana da yaren hausa akwai malamai da ba da suke karɓa sunan ko mu ce malaman ɗariƙa suna faɗi manzon Allah bai faɗi wannan hadisin ba suwa suka dage akan akwai shi salafiya habiya saboda haka dole su za mu fice ɗayan biyu ko dai sun san isinadin shi bai inganta ba ko ba su sani ba idan ba su sani ba wannan kuwar da suke yi su malamai ne sun san sun san ilimin hadisi kowa da kowa in ba su ba jahili ne ya tabbata ba hakan ba ya tabbata cewa lala da lauje menene a cikin nadi ko kuma ya zama sun sani amma da gangan suke faɗi sai ya zama sun shiga sahun menene masu yi ma manzan Allah karya mm-hmm. mutumin da yake wa alkhatam karya maganar shi ba ta da kima natijar da muka kai ko dai ya zama ba malamai ba ne daga yau magana so akan addinin musulunci ba ta da kima ba da kima ko kuma ya zama sun sani daga yau kuma maganar su ba ta da kima saboda suna daga cikin masu wa alkhatam sallallahu alaihi wa sallam kariya saboda haka su zaɓi ɗayan ɓangaren da suke so ɗayan ne ba mu sani ba jahilai ne su daina magana da sunan addini mun sani suna daga cikin masu wa alkhatam sallallahu alaihi wa sallam kariya ba na uku kuma kowanne suka zaba maganar su ba ta da kima da daraja na farko jahilai ne su daina magana da sunan addini na biyu idan sun zaɓi cewa eh mun sani amma tare da haka muke faɗi suna daga cikin wa masu wa alkhatam sallallahu alaihi wa sallam ƙarya akwai bukatar su je su tuba a gurin Allah subhanahu wa ta'ala su zo su gaya ma al'umma ƙarya muke ma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ranar da suka faɗi ƙarya suke yi daga wannan lokacin duk wasu zantukan su ba su da kima da daraja saboda sauran zantukan zai iya yiwa ƙarya suke yi zai iya yiwa tuban muzuru suke malam shafi saboda haka su zaɓi hanyar da tafi musu duk wanda suka zaɓa la mushkila za mu iya karɓa malam shafi wala Allah wani ya ce amma zai iya yiwa malaman sun inganta wannan hadisin wala Allah akwai hanyoyin da suka inganta kafin mu tafi can a haska muna littafin da hadisin da yazo muka karanta hadisin da muka karanta yazo musnadin Imam Ahmad ibn Hanbal marubucin littafin Ahmad ibn Hanbal Abu Abdullah ash mm. bugun mu'assasal Qurtuba ne al-Kahira yana da juz'i shidda hadisin yana tare da hukunce hukuncen Sheikh Shu'aib al-Arnaud juz'i na biyar shafi na goma sha walala wani zai iya cewa amma zai iya yiwuwa akwai malamin da ya inganta wannan hadisi din mm. musamman ma musiba kubura malam shafi'u shi wannan mutumin da yake karbar rashawa yake kirkira hadisi yake barawan hadisi yake bai rauni manya daga cikin magabata sun ruwaice hadisi daga gare shi muka koma ma kasan akwai manyan littafi mm, akwai buhari mm, akwai muslim musiba kubura ɗaya daga cikin waɗannan manya ɗin ko duka manyan surwaice hadisin wannan mutumin mai karɓar rashawa Allah wani ya ce wala Allah zai iya yiwuwa ya zama malaman salafiya sun yi ƙoƙari sun inganta wannan hadisi wannan mace kuma dama daidan ɗinsu ne al'adar su ne mm, hadisi matukar yana da alaka da iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam komai ingancin shi sai sun yi iya kokari sun ji raunata shi hadisin da yake kishiyantar su ko wanda yake kokari ya sauke falalar su ko la akalla ya rufe falalar su komai raunin shi sai sun inganta wannan kuma ga duk mutumin da yake bibi bibiyar rubuce-rubucen malamansu zai tabbatar da abin da na faɗi gaskiya ne la aƙalla misali akan abin da ya shafi bahasinmu na imam ali alaihi salam imam ibn taimiyya da falalolin imam ali alaihi salam mun ga falalolin imam ali tabbatattu amma ibn taimiyya eh, ya rufe sosai kuwa wala Allah wani ne ya ce to duk abubuwan da kake ta faɗi har yau baka karanta zancen malaman salafiya din nan ba cewa kawai kake yi sun faɗi maulana bari mu tafi ga zuwa ga malaman na gaske ba wai na ƙasashen mu ba <laughs> da wasu suna cewa daktoci ne wasu kuma dama wasu kuma ba malamai ba ne alhakuwan a haska mu na wannan ibarar yake cewa unwani nasa'ihur rasul hmm. sallallahu alaihi wasallam as-su'al athamin min al-fatwa namba da dubu biyar da ɗari shida da talatin da hudu mm. tambaya qabla an ya muta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma za qala li ashabihi min nasa'i jimun sabata anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala fi akhir hayatihi fil khutbah يوم عرفة fi hajjatil wada إني tarikun فيكم ما لن تذلوا in تمسكتم bihi كتاب الله وفي رواية أخرى ذكرها الحاكم fi sahihihi kitaballah wa suka ce unwani shine nasihohin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tambaya ta takwas a cikin fatawa ya ce mai tambaya yake cewa gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bar gidan duniya waɗanne irin nasihohi ya yi masahabbai wato yana so ya ce wace wasiya mm. manzon Allah ya yi kaga a bisa ka'ida waɗannan malaman ya kamata su ce ya yi nasiha kaza da kaza da kaza la akalla daga ciki su ce ya yi wasiya ɗin abi alƙur'ani da iyalan gidan shi amma wannan babu shi kwata-kwata me suka fara da shi sabata ya tabbata mm. anhu daga gare shi annahu cewa hakika shi alkhatam sallallahu alaihi wa sallam a ƙarshen rayuwar shi a huɗuba rana arfa a hajjin bankwana ya ce na bar muku abinda in kuka yi riko da shi ba za ku ɓace ba mm. littafin Allah ina iyalan gidan manzon Allah an shafe an shafe a iyalan suka tsaya amma manzon Allah ya ce a bi iyalan gidan shi sun shafe shi ba bukatar wannan mai tambayar a gaya mai in muka ce ba sa san iyalan gidan manzon Allah su ce ƙarya ne wallahi suna san su ne bakin cikin da suke yi da ba za su gaya ma al'umma ba manzon Allah ya ce a iyalan gidan shi la aƙalla su ce a hajjin ban kwana ya faɗi littafin Allah da iyalan gidan shi amma an shafe iyalan gidan sai suka ce wa fi riwayatin ukhra a wata ruwaya zakaraha wannan ruwaya ɗin alhakimu ya ambaci ta fi sahihihi a sahihin shi kitab Allah daga nan suka ci da gaba da kawo sauran nasihohin da ya yi baki ɗayan nasihohin da suka kawo a wannan guri ɗin ba magana nesa ko a kusa manzan Allah ya ce a bi iyalan gidan shi idan muka kalli wannan ibara ɗin muka kalli wannan ibara ɗin na farko wasiyar da manzan Allah ya yi littafin Allah ne da sunna amma ahlul baiti babu menene dalilin su suka ce alhakimu mm, su kallon mu su rike mm. wannan asahihin shi ya faɗi cewa kitab Allah wa sunnati wannan yake nuna cewa ashe kitab Allah wa sunnati za a iya nema mishi ingantaccen isnadi mm-hmm. saboda fi sahihi wannan suna so su ce kamar kamar yadda Sheikh Shu'aibul Arnaud ya faɗi mm. hakim ya ce hadisin sahihi wannan yake nuna ashe a cikin magabata akwai waɗanda suka inganta wannan hadisi kafin mu yi ta'aliki malam shafi'u suwa suka ba da wannan fatawa din wallah mulana kaga fatawarsu akan me ta ginu wai sun ce sun san fiqihu fatawarsu ta ginu ne akan labarin mutumin da ba a rubuta hadisin shi akan labarin mutumin da ya rukuni ne daga cikin rukunan ƙarya akan labarin mai karɓar rashawa ɓarawo mai ƙirƙira ma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ƙarya saboda ya kawo rudani a cikin al'umman manzan Allah amma su ne masana waɗan su wane ne suka faɗi a haska muna allajana daima. lil buhuthil almiya wal ifta waɗanda suka faɗi ga sunan abdullah ibn ƙu'ud na faɗi sunan nashi daidai hmm. shi memba ne daga cikin membobin wannan lajana ɗin ta malaman salafiya akwai abdullahi ibn ghudyan shi ma memba ne a ciki hmm. akwai abdulrazak afifi hmm. shi kuma mataimakin shugaban lajana ɗin ne akwai abdulaziz ibn abdullahi ibn bas shi kuma shine shugaba e kaga wasu wane ne suka faɗi su ne sidratul muntaha a eh. abin gan ilimin karatun salafiya su suka ba da wannan fatawa ta gino akan menene daga barawo daga barawo sai rukuni a ƙarya sai wanda ba a rubuta hadisi suka ce alhakimu a sahihin shi saboda su nuna mu mai karatu alhakimu ya inganta wannan hadisi din malam shafi'u bari mu zo mu gani da gaske alhakinmu ya inganta shi ko shi ma an masa kagen ne mm. a ina wannan maganar tasu ta zo fatawa allajina adda'ima almajmu'a al'ula marubuta allajina adda'ima lil buhusil aliyya wal ifta wanda ya hada ahmad ibn abdulrazak littafin yana da juzi'i 26 in aka koma wannan sayit din nasu za a samu wannan littafi din juzi'i na hudu shafi na 383 yanzu sun yi da'awar cewa alhakimu a sahihin shi ko dai suna nufin almustadrak littafin shi sahihi ne mm. wanda zahiri ba shi suke nufi ba suna so su ce alhakimu ya inganta wannan hadisi a tashin farko malam shafi'u a matsayinsu na limamai a ilimin hadisi da suka san fikihu suka san alkur'ani suke riko da sunan alkatam ba bukatar su dogara da ingantawar hakim ya eh, su je su yi bincike da kansu gaskiya sosai tunda su malamai ne su tabbatar su zo su bugi gaba su ce wannan hadisin ya inganta saboda dalili kaza da kaza mm. eh ba su ce ma mai karatu hakimu ya inganta shi ba wannan yana nuna ko dai sun san hadisin bai inganta ba bari su jingina mahakimu ko kuma la da gaske da awar da suke yi su malamai ne sun san ilimin hadisi tana da gyara su ma na kaltowa suke akwai bukatar wani ya inganta sai su dogara da ingantawar bari mu ga hadisin da shi alhakimu ya ruwaita a haska muna ibarar mai 318 ya ce haddasa abubakar ahmadu ibn ishaq alfaki an ba al'abbasu ibn alfadal haddasa na ismail ibn abi wais mm. wa akabara ismail muhammadu ibn fadal haddasa na jaddi an sauri zaid an ikrama an ibn abbasu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khataban nasa fi hajjatul wada faƙala gashi nan da bulan rubutu inni qad tarakta fikum ma in tasamtum bihi falan tadillu ba abadan kitab Allah wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin wanda suka ce alhakim ya inganta a cikin shi akwai wannan Isma'il ibn Abi Uwais kaga ka'ida tana hukunta a matsayinsu na malamai su ce wannan ingantawar da hakimu yayyi tana da matsala saboda a cikin isnadin da ya ruwaita akwai ismail na abi shi kuma malamai sun tabbatar yana da mushkila amma sai suka kau kai wannan kaga hadisi din tashin farko idan muka girmama bincike da ilimi sai mu ce ko da hakimu ya inganta shi inganta hurta da matsala ko ga matsala wannan na tashin farko amma mi hakimu ya ce kai hakimu ya ce wannan hadisin sahihi ne ko kuma ya ce ko haska muna ibarat yake cewa waqad ihtajjal bukhari bi ahadith ikrama wa ihtajja muslim bi abi uwais wasa'iru ruwatihi muttafaqun alaihim wa hadha alhadithu li khutbatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam muttafaqun ala ikhrajihi fi sahih ya ayyuhan nasu inni qad taraktu fikum ما لن تذلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم مسؤولون عني fama antum qa'iluna wa dhikru al-i'tisam bis-sunna fi hadhihi al-khutba garibun yake cewa bukhari ya kafa hujja da hadisan ikirama me yasa saboda wasu malamai suna cewa ikirama yana da matsala ba za a ɗauki hadisi ba sai ya ce to bukhari ya kafa hujja da hadisan shi ibn abi uwaisu alhakimu ya san zantukan malamai a kai shi hmm. sai ya ce musulun ya kafa hujja da shi kaga bai ce mutumin kirki bane a nan bai ce mutumin kirki bane hmm. cewa kawai musulun ya kafa hujja da shi hmm. ya ce amma sauran mutanen da suka zo an yi ittifaki a kansu ya ce wannan hadisi din na hudubar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an yi ittifaki akan fitar da shi a sahihi a ingantaccen hadisi ingantaccen hadisi me yake dauke da shi alhakimu ya ce manzon Allah ya ce ya ku mutane na bari a cikin ku abinda in kun yi riko da shi ba za ku bace a bayana ba hmm. kitaballah a ingantaccen hadisin da hakimu ya kira a sahihu hmm. bai ce sunnati ya zo ba cewa manzon Allah ya ce na bar muku littafin Allah wa antum mas'uluna anni ma antum qa'iluna akwai wasu sunnati a wannan wanda hakimu ya kira sahihu babu hmm. wancan kuma bai ce sahihi ba ne wanda ya ce sahihi bai ce wa sunnati ya zo a ciki hmm. ba ya ce wa zikirul i'tisami bis sunnah a faɗi cewa wai a hajjin bankwana manzan Allah ya ce a yi riko da gari garibin bakon al'amari dan Allah dan annabi yanzu waɗannan malaman hmm. dan Allah dan annabi ba amana na ilimi sun kiyaye amana me yasa za su yi wannan magana ɗayan biyu ko dai sun ga al-mustadrak al alhakimu da gangan suka faɗi maganar da suka faɗi ko kuma asasan ba su ga almustadarak ba wanda babu shakka babu shubha suna da almustadarak sosai me yasa suka ce hakimu ya inganta shi me la aqalla su ce ya ce a wasu nati garibun ne kaga in suka ce wasu nati garibun ne wannan yana nuna cewa hakimu yana da shakka bako ne a duniya karatu a cewa manzon Allah a hajjin bankwana ya bar nati in ya zama bako ne mai manzon Allah ya bari a hajjin bankwana mm. ba wasunnati ba gaskiya amma waɗannan malaman Allah jina da'ima mm. eh, sun kauda kai daga gare shi malam amma su ne amintattu maganar su ce addinin musulunci su ne mizanin gane shirka da tauhidi su ne ahalin sunna duk wanda ba su ba ya fita addinin musulunci maulana wannan a ina ya zo al-mustadrak ala sahihaini marubucin littafin muhammad ibn abdullah abu abdullah al-hakim an-naisaburi darul kutub al-almiya beirut bugu na farko shekara ta 1411 wanda ya daidai da 1990 ta hakikin mustapha abdulkadir a littafin yana da juzi'i hudu tare da littafin akwai ta'alikat in zahabi a talhisi juzi'i na farko shafi na 171 malam shafi'u tashin farko za mu ce lalle waɗannan malaman alhaku wal insafu hmm. ba su kiyaye amana ta ilimi ba gaskiya akwai matsala amma malam shafi'u muƙaddara alhakimu ya inganta shi yaushe alhakimu ya zama magana shi tana da kima da daraja a duniyar salafiya. ko da ma hakan ya tabbata muƙaddara alhakimu ya ce wannan hadisin sahihun a makarantar salafiya magana alhakimu tana da daraja ko ba ta da daraja malam shafi'u sun ce alhakimu ya yi laifi laifin da ba za a taɓa yafi da shi ba ya yi zambon ne da yake layo ga faro an kasan laifin da ya musu ah. shine baya son mu'awiya da duk wani mai gaba da ali akan wannan ra'ayin da yake da shi cewa shi fa bai yarda da muawiya ba mm-hmm. wannan masu kallon mu su sani alhakimu yana da matsala da muawiya mm. sannan ya duk wani mai gaba da ali alhakimu yana da matsala da shi mm. dan Allah dan annabi ne laifin alhakim manzon Allah ya ce mai san ali ne mai kin ali munafiki ne sai ya ce na da matsala da munafiki me me laifin shi daga nan wasu malaman salafiya suka ce hakimu dan shi'a ne to wannan yasa aka ba mu shi la mushkila muna so mu a ba mu duk wanda aka gaba a so a ba mu maulana wasu daga cikin su suka kara suka ce lalashi mushkila shi mata wuce shi an ci ya zama barafi da mala eh ko a shi'a yana cikin masu wuce guda laifin shi ɗaya ne ya ce yana da matsala da muawiya da masu gaba da ali alaihi salam akan wannan asasin a salafance suka samar da ka'ida cewa duk wani hadisi da ya zama alhakimu kawai ya inganta shi baya da kima baya da daraja to amma nan da yake akwai wani hadisi amma nan da ya zama sun rasa samuwa zai inganta musu nati sai suka ga bari su ja wa shi a maulana ba ma dan shi a rafidi wanda a shi an cin ya wuce gona da ilimi sun riga sun jefar da shi sun ce in shi kadai ya inganta hadisi baya da kima ingantawar shi dan Allah dan annabi me yasa anan gurin suka zo suka duka wannan muna kaddarawa idan ya inganta bare ma alhakimu bai ce ya inganta ba ko ka kalli yadda suke waza da kwakwalan al'umma annabi wannan shi yasa ina faɗi da babban murya wallahi salafawan mu an zalunce su da yawan su ba su san me yake a cikin salafiya ba wai sai su zo suna ce muna yan shi'a wai ku ne ba ku san shi'a ba maulana ka ga ya muna shi'anci da ba mu sani ba ya eh, ka zo ka gaya muna shi an nan lallai kam eh, sai suna ce mutane ku ne ba ku san salafiya ba akwai bukatar kusan salafanci me yake a cikin malam <laughs> kafin ka je ka san me yake shi a ka fara sani me yake a makarantar ka gaskiya alhamdulillah bila fakharin mu marika jinin ali ne mun san abin da yake a cikin shi a malam malam shafi'u abin da muke da buƙatar mu sani mun sani malam sosai kuwa kuma za mu iya faɗi da babban murya kuma za mu iya faɗin shi a ko'ina kuma za mu iya kare shi a cikin littafin mutum ba ma a littafin mu ba gaskiya amma ba salafin ya isa ya zo yanda muke ya zo ya kare salafancin mana kuma a littattafan mu ba ma a namu ba a nashi ma ya zo ya kare malam na gida ma magana akwai bukatar al'umma su wannan sunnar da ake rudar ku da ita wai suna bin suna ba su da amana ta ilimi kawai unwani ne suke amfani da kawai unwani ne suna ne mm. akwai bukatar mutane su je su bincika me yake a salafiyan nan malam wala Allah wani ya ce eh. ina aka samu wannan ka'ida insha Allah na'am ko lokaci yayi lokaci yayi dai haka to la mushkila insha Allah zama mai zuwa za mu faɗi ina suka faɗi cewa alhakimu in ya inganta hadisi shi kadai ingantawar shi ba ta da kima to insha Allah ga ta malam muna godiya sosai da fatan dai masu kallo ana tare da mu a cikin wannan shiri kuma ana amfanuwa da shi da wannan ne muka kara zuwa kan gaba da za mu koma hutu na dan gajeren lokaci wanda kuma kamar yadda muka saba adatan dai idan mun dawo mukan miƙa stiyarin gare ku ne domin kuma ku ba da naku gudunmawa to insha Allah idan mun dawo din za mu zo zuwa gare ku sai ku kasance tare da mu zan koma baya mu koma mu gaida baba uban gayya gayya Ya imam bahadi kai maka saurare. baban a'imma aliyu waliyillah kashe kafiriki kafiri saifullah ya me gaba da dukkan maki sallah mazan gaba ali zakin allah zakin Allah. Ya imam mahadi kai maka saurare. Me bankar maza daga ban kirji, Ali mai kare ku Ji Ali rana ce wacce ta yo garji, mahadi ne zayewa.